Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata sha uku ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kani ta kora wasu sojojin kasar Rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Jaridar New York Times ta bayar da rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata da neman bayani game da kokarin da tsohon shugaban kasa Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. kana a yau talata aka rantsar da william ruto a matsayin shugaban kasar kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaɓe da aka yi ta kai ruwa rana ko da yake an kammala shi cikin lumana To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar wanzar da tsaro a jihar Filato da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta jaddada aniyarta na wanzar da zaman lafiya a yankunan. sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan yadda matsin tattalin arziki a najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar mutane da yawa wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu sai ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya litinin kasar ukraine ta yi ikirarin sake kwace ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar kana ta kora wasu sojojin kasar rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu bayan watanni da sojojin kiev da na moscow suka kwashe suna samun nasara da aka akasin haka shugabannin ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan satumba a yankin kaki Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman ƙasar a jiya Litinin cewa dakarun ƙasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita dubu shida tun bayan fara kai farmakin a wannan wata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce 'yan ƙasar Ukraine sun samu gagarumin ci gaba musamman a yankin arewa maso gabas inda ya nuni da goyon bayan da Amurka da sauran ƙawayenta suke bayarwa da kuma babban jarumtaka da jajircewan sojojin ukraine da al'umman ukraine jaridar new york times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 daga cikin waɗanda aka baiwa sammacin akwai dan scavino tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban kasa da kuma bernard carrick tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin new york wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama da daɗin aminin trump jaridar ta times ta ba da rahoton adadin wasu manyan mashawarta da ƙananan mataimakan tsohon shugaban da su ma suka samu sammacin manufar bada da sammacin ita ce neman samun bayanai kan yunkurin da bai yi nasara ba da trump da abokansa suka yi na murɗe sakamakon zaben shekarar 2020 ta hanyar mika wasu masu zaɓe na ƙarya daga wasu jihohi wasu sammacin kuma za su nemi bayani ne akan ƙungiyar tara kudaden harkokin siyasa ta trump ta save america wadda ta ɗin ta ce wani sabon shirin bincike ne da ma'aikatar shari'a za ta gudanar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata aka rantsar da william ruto a matsayin shugaban kasar kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaben da aka yi ta kai ruwa rana ko da yake an kammala shi a cikin lumana kimanin shugabannin kasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na nairobi mai kujeru dubu sittin wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari yawancinsu sanyi da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar ruto tare da daga tutocin kenya shahararren ɗan siyasan wanda ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2013 ruto ya doke abokin hamayyarsa rala odinga wanda shugaba mai barin gado uhuru kenyatta ke marawa baya da kasa da kashi biyu cikin ɗari yanzu haka yana shirin fuskantar wani gagarumin aiki na tafiyar da kasar mai fama da rarrabuwan kawuna da matsalar tsadar rayuwa da kuma fari mai tsanani in ji manazarta dan kasuwa mai shekaru 55 a duniya wanda ya taba sayar da kaji a bakin titi ya zama shugaban kasa na biyar a tarihin kenya tun bayan samun 'yancin kai to madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar plateau da wasu sassan jihohin kaduna da bauchi ta jaddada aniyarta ta yin duk mai yiwuwa don kare rayuka da dukiyar jama'a da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankunan wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Rundunar ta kuma buƙaci haɗin kan al'umma don ba ta sukunin wanzar da ayyukanta da ƙara danƙon zumunci tsakanin soji da faran kaya. Kan haka ne rundunar ta haɗa gwiwa da wata cibiya da ke taimakawa nakasassu ta Beautiful Gates Handicap Center da ke Jos don tallafawa nakasassun ta yadda su ma za su ba da gudunmawarsu wajen inganta rayuwarsu da wanzar da tsaro a tsakanin al'umma. Kwamandan rundunar Special Task Force a jihar Plateau wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce su ne su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Dukkanin matakan da ya kamata mu ɗauka za mu ɗauka don mu ga cewa mun wanzar da zaman lafiya, mun kare al'umma da dukiyoyinsu a yau insha Allah za mu rabar da kekuna ne guda 220 bayan haka kuma za mu ba da buhunan shinkafa kamar da kuka gani a can gurin da kuma abin cefane wa'anda za a ba wa'annan kekunan mun zaɓo su ne daga ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai na plateau state da kuma guda biyu na jihar bauchi wannan abin muna yin shi ne saboda muna so mu ƙara dankon zumuncin da ke tsakanin al'umma da mu sojoji da muke wannan aikin operation seven a plateau state waɗanda suka amfana da kekunan guragun kuɗaɗe da shinkafa sun yaba da tallafin. sunana idris suleiman daga karamar hukumar tafa balewa ɗan da yake da nakasa in bai da keke ba tamkar shi ma bai da lafiya kuma da wannan idan za mu samu nemi ilimi da kuma dogaro da kanmu. sunana abdullahi yusuf galadima ba abin da zan ce wannan bayan allah da suka ba mu wannan tallafi sai dai addu'a ta alkhairi da kuma jinjina musu da cike da farin ciki ni rufkatu daga Gashi godiya muke musu allah ya saka musu da alheri allah ya kara bude musu fiye da haka Shugaban cibiyar Beautiful Gates Handicap Center Mr. Ayuba Gufan wanda shi ma ke da lalurar gurgunta ya roƙi waɗanda suka samu tallafin da cewa kada su saida. Eh, wannan kayan da aka bayar bari mu yi amfani da shi a ta hanya mafi dacewa. A Beautiful Gate mun yarda cewa na kasa ba kasawa ba ne. Saboda haka wannan kekuna muna son a yi amfani da su wajen tafiyan karatu ko koyon sana'a. A gefe guda kuma Musa Yusuf Abdullahi da ke zama sakataren kungiyar Voice of Special People a jihar Plateau ya ce mambobinsu na bukatan a ba su ayyukan yi don su tallafa wa rayuwarsu. In ana wada irin su sell girls, su attendant na restaurant, su ketra su waye duk muna da mata da suke da bukata na musamman da sun iya irin wannan ayyukan. to ina kira musamman ga irin masu business owners da dan Allah idan za su ba da aiki ko mutum ɗaya ne mu an janye mana ɗaya daga cikin society mu. Musa Yusuf Abdullahi kenan wani mai na ƙasa kuma sakataren ƙungiyar Voice of Special People a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Wani hari ta sama ya raunata akalla mutum ɗaya a yau talata a Mikele babban birnin lardin Tigiri na arewacin ƙasar Habasha in ji wani jami'in asibiti. harin na zuwa ne kwanaki biyu bayan da sojojin tigiri suka ce a shirye suke su tsagaita buɗe wuta da gwamnatin tarayya babban jami'in gudanarwa na asibitin aidar fera kibrom gibrilasi ya ce harin na saman ya afkawa harabar sashen nazarin kasuwanci na jami'ar mikele da gidan talbijin na dimitri woyani da gwamnatin yankin ke gudanarwa ya ambato shaidar wani da ya kawo wani mutum da ya samu rauni a cikin harin gitacin reda mai magana da yawun gwamnatin yankin ya bayyana a shafinsa na twitter cewa jirage marasa matuka ne suka kai hari a harabar kasuwancin kakakin rundunar sojin habasha kanar gatnet da mai magana da yawun gwamnatin kasar legase tolo ba su kai ufan ba a lokacin da aka nemi jin ta bakin su farmakin ta saman dai shine na uku da aka kai a garin mikele tun bayan barkewar rikicin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa a ƙarshen watan da ya gabata bayan tsagaita buɗe wuta hannun tsawon watanni biyar kowane bangaren dai na zargin juna da ta da sabon faɗa a ƙarshe a yau talata jama'a suka kai gaisuwar ban girma ga sarauniyar ingila elizabeth ta biyu a cocin st gill da ke edinburgh inda mutane da yawa ke jira har cikin dare don samun damar karshe ta ganin akwatin gawar sarauniyar kafin a kai shi london jimbiya an za ta raka akwatin gawar sarauniyar zuwa birnin london da yammacin yau talata da farko za a kai gawar sarauniyar zuwa fadar buckingham sannan za a miƙa ta a cikin jerin gwanon jama'a da sarki charles zai jagoranta zuwa ɗakin taro na westminster na karni na goma sha ɗaya inda za a shimfiɗe ta haɗe zuwa tsawon kwanaki hudu zaurin zai kasance a buɗe sa'o'i 24 a rana don karɓan baki sojojin gidan sarautar ne za su yi tsaronta dubun dubatan mutane ne ake sa ran za su yi bulaguro zuwa westminster don ba da wasu sarki charles da gimbiya anne da 'yan uwansu yarima andrew da yarima edward sun gudanar da addu'o'i a ranar litinin a mujami'ar na st giles inda suka sunkuyar da kawunan su yayin da suke tsaye a bangarori hudu na akwatin gawar mahaifiyarsu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu Matsin tattalin arziki a Najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar mutane da yawa. Lamarin da ya sa ƙwararru ke ƙara jan hankali a kan cin nau'in abincin da zai iya kawo illa ga lafiyar bil'adama. Wakilin muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad ya duba wannan batu. masana kiwon lafiya na gargadin cewa sinadaran karin ɗanɗanon abinci da na sha daga kamfanonin najeriya da ƙasashen waje ka iya kasancewa wata babbar matsala ga lafiyar 'yan ƙasa da ke amfani da waɗannan sinadaran don sauƙi ko kuma araha abin tambaya nan shine me ke janyo hankalin 'yan ƙasa neman irin waɗannan abinci da ake kira da sunan garau-garau muhammad dauda bello masanin abinci ne ga abin da yake cewa a kai alal hakika abinci garau-garau eh, wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya kuma ɗan najeriya yakan samu kansa ya ci wannan abinci garau-garau just domin ya samu ya ji cikinsa ko tumbinsa ya ɗauka ba tare da sanin illa ko amfanin wannan abinci garau-garau da yake cin nan ba. Halin matsin rayuwa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan Najeriya bidar duk wani abincin da zai sa uwar wasu cika ba tare da sun yi la'akari da irin nau'in nau'insa ba ko kuma tsabtarsa kan hakan ne na tuntubi wasu 'yan kasar domin jin ra'ayinsu. Wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu, wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Yanzu irin su awara garau-garau na masu tuwo irin mara mara na kowa biyu biyu na da yanzu ya dawo naira hamsin hamsin ne yanzu talakawa suka sa a gaban su. to sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin amfani da nau'in abinci mai dauke da sinadaran ɗanɗano bai tsaya ga waɗanda ke waje ko kuma hanya ba hatta iyalai da ke cikin gida ba ba su baya ba wajen amfani da nau'in abincin kamar yadda malama juwairiya aliyu da ke ganin bauchi ta shaida saboda ya danganta da abin da mai gida zai kawo maka kuma dai ɗanɗanan nan dai shi ne dai a sa ɗan magi a kawo gishiri a sa kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke su kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shi ne za a sa a cikin abinci kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci muna kuma sa shi ne gaskiya ba mu san illar shi ba ko kuma tasirin shi a cikin ɗan adam daɗin ɗanɗanon abinci a baki da sauƙinsa da kuma arharsa na daga dalilan da ke jan hankalin wasu 'yan najeriya yin mu'amala da garau-garau a matsayin cimaka sai dai kuma a nan masanin kayan abinci da ingancinsa malam muhammad bello ya ce sinadaran karin ɗanɗano da ke makare a cikin irin waɗannan abinci yana da haɗari mai yawa akwai illoli kamar ciwon zuciya ciwon koda ciwon hanta da hawan jini bisa la'akari da yawan karuwar cututtuka da ke danganta su da nau'in abinci da 'yan ƙasa ke amfani da su hakan ya sanya kungiyar motsa jiki a birnin bauchi mai suna fiscal fitness club suka tanadi na'urori domin an karar da mambobinsu yadda za su guje wa fadawa cikin halin kamuwa da cututtuka a sanadiyar yin mu'amala da abinci mai dauke da sinadarin ɗanɗano. Malam Ɗalla da Haske yana daga cikin masu koyar da ayyukan motsa jiki a club din fiscal Fitness a Bauchi. Yanzu kamar na hawan jini misali IBP na mutum 77 ne yake bitin a saka To idan kana da BP dama shi bifi din ya tashi bifi din yana yin hawa ne zai kai irin 80 zuwa 90 to idan kana isa exercise nan to insha Allah ko da bifi din ya kai casa'in zuwa da biyar ba abin da zai same shi muna da skill na gwada nauyi sai dai kuma ala kulli halin baya ga ayyukan motsa jiki a matsayin kariya daga kamuwa daga cututtuka da ake danganta su ga cin abincin garau-garau masani kan abinci da ingancinsu muhammad dauda bello ya ce ana samun abinci masu gina jiki masu sauƙi da arha da kuma tsafta kamar yanzu misali da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka za a zo gidanka a wanke maka shi kabeji za a wanke shi latas za a wanke shi da ruwan ɗume da gishiri domin ganyaye in an ɗauko su kawai haka yadda waɗannan 'yan ayamu ɗin nan in sun yin ba a tricin din abu wato tricin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa yanka shi kawai da su yi hannunsu da datti akan layi akan kuma faranti mai datti haka da su zuba maka ganyen a yamutsa a duka a zauna yi to waɗannan abubuwa ɗinnan, wallahi suna da illa ga rayuwarmu. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wanda za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da wakilin mahmud ibrahim kwariyai da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar jigawa jasko alhaji rabiu khalid kan yadda suke sayarwa da manoma kayayyakin noma a faɗin jihar kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar inda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka. Ka ce baya ga taki kuna samar da kayayyakin noma irin su iri da taraktoci da sauran maganin kwari da makamantansu. Wai ina kuke samu waɗannan kayayyaki ne? Mu a kamfanin Jasko muna ma'amala da manya-manyan kamfanoni. Wato duk maganin da za mu saya sai mun tabbatar cewa a wajen wannan manyan kamfani muka saya. Kuma akwai wani abu ɗaya ba ma sayan maganin lokacin sai kusan wucewa expiration kenan sai maganin da yake sabo wanda yake zai iya daukan ma kamar shekara biyu yana aiki wanda yake mu idan muka saya daman kayan mu baya daɗiya to shine bambancin kayan mu da kayan da za ka je da manomi zai je ya saya a kasuwa can. Dama can an san jigawa da manoma da aikin noma da sauransu. Amma babban kalubalen baya ga zancen takin nan me kamfanin ku yake yi wajen ganin cewa watakila manoman jigawa an wadata su da kayayyakin zamani da za a yi noma cikin sauki da sauri to a jihar jigawa alhamdulillahi mu kamfaninmu yana shigo da na'urorin noma kaga kamar a wannan shekara ƙarshen shekarar da ta gabata zuwa wannan shekarar mun shigo da trakto-trakto kamar guda 60 akwai kuma ƙanana-ƙanana kasan idan ka duba babban manomi to kuma sai ka duba ƙarfin ƙaramin manomi to akwai ta hannu wacce muke kiranta fawa tila ita ma mun shigo da ita kamar guda hamsin da biyar wato dama a baya gwamna ya shigo da wannan taraktoci kuma an shigo da wannan fawa tilas to wannan ƙari ne aka yi kayayyakin nan da aka shigo da su ita gwamnati ta siya a wajen kamfanin nan ta biya mu ita kuma manomin da yake da sha'awa ta ba da dama ya cike fom a ƙarƙashin hukumar ba da abunan ta jihar jigawa eh, empowerment wato eh, tallafi ko abunan nan noma to sai ka cike fom idan ka je a kudin tarakto din nan za ka kamar kashi ashirin ka biya kudin ta kashi ashirin eh. raguwar kuma kudin za a barka ka tafi har shekara uku ka gama biya kamar lamuni ne mm. aka baka a cikin shekara uku ka biya ragowar kudin nan mm. to haka aka yi kowace na'ura aka kawo haka aka yi kaga mun kawo tarakto mun kawo ita wannan ta kananan manoma fawatila mun kawo ainihin wato wai ba wai idan ka gama ma noman baka abun nan ka gama a'a sai muka kawo injin da zai cashe ma kayan tresha bayan tresha din wannan akwai kuma kamar in ka duba bangaren shinkafa akwai yan injina na sassaka shinkafa wato a takaice kana yanke da gonarka ka zo ka sassake ka yi wato a takaice kasa a wannan injin ya cashe ma daga nan sai tukunya wato ƙananan ƙananan injinan wannan da muka kawo sai da muka kawo guda 660 za su yi za ka yi zazzabar eh, kayanka za kuma ka yi na kuɗi hmm. idan ka yi na kuɗin nan ma a cikin wata ɗaya ka biya kuɗin wannan injin to saboda haka kaga idan ka duba wato an samarwa da matasa aikin yi. Da ka ce kun yi fasali a tsarin sayar da taki din can. Akwai rahoton da ke cewa galibi masu ƙaramin ƙarfi ba sa iya samun takin nan. Yawanci manoma manyan nan da kuke ta magana su ne dai suke zuwa sai takin nan. Kamar yadda na gaya ma a jihar Jigawa alhamdulillah idan ka duba daga lokacin da muke sai da taki da damuna na ta faɗi. zuwa yanzu idan zuwa ake ana sayewa takin wannan ko kuma mai karfi ne yake sayan taki ko kuma mai karfi ne yake zuwa ya kwashe taki da yanzu takin wannan da muka tanada da yanzu ya kare a yanzu haka nake gaya ma idan ka je kai a wani stan ma kana zaune za ga mai buhu ɗaya ya zo ya siya mai buhu biyu ya zo ya siya mai buhu uku ya zo ya siya straight daga sto ɗin wannan idan ya saya sai gona saboda haka ka ga maganar karancin taki a jihar jigawa babu ita kuma makasudin da ya sa aka tsara wannan kwamiti din ai saboda a yi maganin kaucewar wannan kayan shi yasa muka sa wannan kwamiti din suna zaune a kofar shago kai idan ka zo za ka saya malamin gona fa ko ina muna da shi idan kai babban manomi ne malamin gona ya san daga cewa kai babban manomi ne saboda haka idan ka duba tsarin mu da muka yi tsari ne wanda yake mai kyau kuma wanda yake ainihin masu amfani da kayan ne suke zuwa suna saya a nan gaba masu muke yi kamfanin da muke siyo ita kanta su tantan din wannan da dai sauransu tun da dai har mun fara maganar cewa su zo nan najeriya su zo su kafa mana asimbulin plant na wannan tractor din wato cibiyar har hada eh, cibiyar har hada ita wannan abu ne a kawo kayayyakin a hada eh ita jasko ta zama fatina burin mu kenan mm, ta zama kun hada hannu mun hada hannu mm. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jule Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Aminu Adamu Malamaduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Kumar Hassan Hamza Silatan Karkar daga jihar Jigawa. Waɗanda suka ce hakika rundunar sojojin ƙasarmu Najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa akan yadda suke aiki tukuru wajen ganin sun kakkaɓe 'yan ta'adda don haka ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara. da ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Saliu Karon Namo da jihar Zamfara da kungiyar malaman jami'o'i ta asu muna fatan kotu za ta yi adalci ba tare da nuna fifiko akan wani bangare ko jin tsoron kowa ba da fatan bangarorin za su mutunta hukuncin da kotun za ta yanke muna ce mai sunan baba mai martaba alhaji dr yahaya abubakar h sunife muna cikarsa shekaru saba'in a rayuwa da fatan allah ya ƙara wa rayuwa albarka kana ya ja zamanin mai martaba cikin ƙoshin lafiya wannan sakon ya fito ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya sani muhammad Chindo, unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya cewa ya yi salam voa hausa hakika kashe 'yan bindiga talatin da kungiyar haɗin gwiwar mafarauta da 'yan banga suka yi a jihar taraba ya yi daidai allah ya kara baku nasara kan 'yan bindigar amin sun amin sai sakon sale muhammad isa bajoga wanda ya ce salam biyo hausa mun ji gwamnatin najeriya da wani kamfanin siemens na jamus sun kulle yarjejeniyar samar da ingantaccen wutar lantarki to muna addu'a allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa da ƙarshe muna fatan za mu gani a ƙasa wannan sako ya fito ne daga kawo mai ruwa bajoga da kuma adamu abubakar bajoga da kuma sale muhammad isa bajoga a ƙarshe sai sakon murtala ibrahim zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa ina kira ga rundunar sojin ƙasa ta najeriya da su kawo ma 'yan ƙato da gora kayan aiki domin da gaske suke yi wajen dawo da zaman lafiya a ƙarshe ina addu'ar allah ya taimaki masu son kawar da matsalar tsaro a jihar katsina baki ɗaya. To madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice. A jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kiev da na Moscow suka kwashe suna samun nasara da akasin haka. shugabannin ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan satumba a yankin kaki shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman kasar a jiya litinin cewa dakarun kasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita dubu shida tun bayan fara kai farmakin a wannan wata jaridar new york times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 daga cikin waɗanda aka bai wa sammacin akwai dan scavino tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa da kuma bernard carrick tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin new york wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama da daɗin aminin trump a ƙarshe a yau talata aka rantsar da william ruto a matsayin shugaban ƙasar kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaɓen da aka yi ta kai ruwa rana ko da yake an kammala shi a cikin lumana kimanin shugabannin kasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na nairobi mai kujeru dubu wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari yawancinsu sanyi da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar ruto tare da daga tutocin kenya shahararren ɗan siyasan wanda ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2013 ruto ya doke abokin hamayyarsa rala odinga wanda shugaba mai barin gado uhuru kenyatta ke marawa baya da kasa da kashi biyu cikin ɗari To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu Malam Zubair Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.